Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatar an tashi lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ta'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin ranar Alhamis 27 ga watan Oktoban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Ibrahim zai ba mu kanin labarai. To Hanifa shugaban Rasha Vladimir Putin ya sa ido kan yadda dakarun bangaren kayyadaddun makamin nukiliya suka yi rawar daji jiya Laraba. An kwatanta zama firaminista da bai indiya Rishi Sunak ya yi a Burtaniya da yadda bakar fata Barack Obama ya taba zama shugaban Amurka. Sannan a Iran wasu 'yan bindiga sun hallaka mutane akalla goma sha biyar a wani masallacin 'yan shi'a baya ga wasu arba'in da suka raunata. Tokanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa Amurka ta ce za ta kwashe jami'an diflomasiya da aikinsu bai zama wajibi ba tare da iyalansu daga Abuja saboda barazanar tsaro inda su kuma gwamnatin Najeriya suka mai da martani. Ko me suke cewa? To insha Allah muna tabbatarwa cewa duk mun yi deploy mutanen a ga cewa samu zaman lafiya za kuma a ji cewa babban bankin najeriya ya ce zai sake fasalin manyan takardun kuɗi na naira ya zuwa ranar 15 ga watan disamba na wannan shekarar kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafe da shirin domin iyali wadda grace alheri abdu ta shirya kuma za ta gabatar amma kafin nan ga ibrahim da kashin farko na labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Fadar shugaban kasar Rasha ta Kremlin ta ce shugaba Vladimir Putin jiya Laraba ya sa ido kan yadda dakarun bangaren kayyadaddan makamin nukiliya suka yi atisaye wanda aka shirya da zammar kwatanta yadda za a tunkari duk wani gagarumin harin nukiliya. Gidan talabijin na Rasha ya nuna wani faifan bidiyo na yadda Putin ke kallon rawar dajin ta wani yarkeken akwatin talabijin inda wasu kwamandojin soji suke ta bayanai a rahoton ministan tsaron rasha sargi shegu ya ce a rawar dajin an yi amfani da abubuwan da suka hada da jirgin ƙarƙashin ruwa mai makamin nukiliya da jiragen yaƙi masu dogon zango an kuma yi gwaje-gwajen nau'ukan makamai masu linzami fadar shugaban amurka ta white house shekaran jiya talata ta ce ƙasar rasha ta yi shaidar cewa za ta gudanar da wannan atisayen na shekara-shekara mai lakabin aradu wannan atisayen na zuwa ne a daidai lokacin da ita kuma kungiyar kawance ta neto ta fara rawar dajin nukiliyar ta ta shekara-shekara mai taken ɗamarar tsakar rana tun a ranar litini wasu magoya baya sun kamanta zama firaministan ingila da rishi sunak ya yi da yadda obama ya zama shugaban amurka inda suka nuna kamanceceniyar hakan a zaben barack obama na shekara ta dubi da takwas a matsayin bakar fata na farko da ya zama shugaban amurka sunak wanda ba indiya ne shine firaministan birtaniya na farko da ba farar fata ba an naɗa sunak ɗan shekaru 42 cikakken mai bin addinin hindu firaminista shekaran jiya talata bayan da ya samu goyon bayan akasarin mambobin jam'iyyar conservative a majalisar dokokin ƙasar kuma rabon a samu matashin shugaba haka a Burtaniya tun shekaru sama da ɗari biyu. Wannan abin tarihin ya samu goyon baya daga dukkan bangarorin a zauren majalisa lokacin da Sunak ya iso don sauraron tambayoyinsa na farko a matsayin firaminista. A Iran, wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta cikin wani masallaci 'yan shi'a da yammacin jiya Laraba. inda suka kashe mutane goma sha biyar tare da raunata wasu sama da arba'in bisa ga bayanan jami'ai an kai harin ne a masallacin sha shirak da ke birnin shiraz kafafen yaɗa labaran gwamnati sun bayyana harin a matsayin na ta'addanci suka kuma ce an kama biyu daga cikin maharan zuwa yanzu dai babu wata ƙungiya da ta ɗau alhakin kai harin harin ya faru ne a ranar da ɗaruruwan masu zanga-zanga suka yi tattaki zuwa kabarin masa amini da ke arewa maso yammacin iran don yin arba'in na rasuwarta a hannun 'yan sandan tabbatar da da'a an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko amurka ta ce za ta kwashe jami'an diflomasiyya da aikinsu bai zama wajibi ba tare da iyalansu daga abuja saboda barazanar tsaro inda su kuma gwamnatin najeriya suka mai da martani wakilinmu hassan maina kaina ya aiko mana da karin bayani ma'aikatar harkokin wajen amurka ta amince da kwashe jami'an diflomasiyarta da kenan abuja waɗanda aikinsu bai zama wajibi ba zuwa gidan amurka bisa abin da ta kira barazanar tsaro da ke fuskantar abuja babban birnin tarayyar najeriya wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurkan ta fitar na cewar za a kwashe ma'aikatan ofishin jakadancin amurkan da ke nan abuja da aikinsu ba na gaugawa ba ne tare da iyalansu saboda abin da ta kira wai mummunan barazanar yiwuwar kawo harin ta'addanci a abuja take kuma gwamnatin najeriya ta mai da martani tare da yi wa amurkan wankin babban bargo Alhaji Lai Muhammad da ke zama ministan watsa labaran Najeriya ga abin da yake shaida mana. I go home if they want to. But to keep Amurka na da 'yancin ta ce su koma gida in suna so. Amma mu a matsayinmu na ƙasa alhakinmu ne mu tsare ƙasar. Kuma wannan mataki na Amurka ko kaɗan ba zai tayar mana da hankali ba ko ma menene wata gwamnati za ta gaya wa mutanenta tsaya aka ji sau nawa ake samun harbe-harbe a makarantun amurka sau nawa ake samun kashe-kashe a amurka sun iya hasashen wace makaranta ce ta gaba da dan bindiga zai bude wuta a kan kananan yara yanzu 'yan najeriya da ke amurka su ma ba sa fuskantar matsalar tsaro haba Ministan watsa labaran Najeriya kenan Alhaji Lai Mohammed. Shi ma kwamishinan 'yan sanda na birnin Abuja, Mr. Sunday Babaji, ya ce jami'ansu suna ɗaukan matakai na fili da na ɓoye domin tabbatar da tsaro a birnin na Abuja. Alhamdulillah kafin yanzu muke yin abin da 'yan sanda muke kira Operation Order don mu ga an samu tsaro to mun yi shi kowane dpo dpo namu da area commanders mu da sauran komandodi mu duk kowa ya riga ya san bangaren da zai yi bangaren farin kaya masu gano mana a ah, information intelligence duka da kuma haɗin kan mutanen gari to insha Allah muna tabbatarwa cewa duk mun yi deploy mutanenmu a ga cewa samu zaman lafiya kwamishina amurka sun gargadi yan kasan su cewar abuja har yanzu akwai batun tsaro na kalubale matakai da ya kamata mu ɗauka muna kan ɗauka tare da duk sauran jami'an tsaro duk kanmu a haɗe muna so mu tabbatar wa mutane cewa insha Allah wannan abun bai faru ba kwamishinan 'yan sanda na birnin abuja mr sunday babaji hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria A gaida Hassan Maina ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Ibrahim da kashi na biyu na labaran duniya. To Hanifa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken jiya Laraba ya sake jaddada kudirin Amurka na tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigar ruwan Taiwan da kuma ganin an daidaita tsakanin China da Taiwan cikin lumana. Game da batun Taiwan muna nan kan matsayar da ake tun shekaru gomai cewa waɗannan bambance-bambancen na buƙatar kula da su a kuma magance su cikin lumana cewa ba zai yiwu ba kuma bai kamata ba wani ɓangare ya yi gaban kansa wajen canza yanayin da ake ciki a halin yanzu musamman ma ta wajen amfani da ƙarfin soji cewa muna da sahihin muradin zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigar ta taiwan a cewar bilinkin jiya laraba yayin wani taro da kafar labarai ta bloomberg ta shirya kalaman na wannan babban jami'in diplomasiyya na zuwa ne 'yan kwanaki kawai bayan da shugaban china shi jinping ya faɗaɗa ikonsa ya kuma ƙara ma mukarrabansa girma bayan da ya samu wa'adi na uku a matsayin sakatare jara na jam'iyyar communist ta china kuma babban jagoran sojojin ƙasar a ƙarshe shugaban amurka joe biden ya gana da shugaban isra'ila isaac herzog a fadar white house jiya laraba don tattaunawa kan matsalolin tsaron yankin gabar ta tsakiya ciki har da barazanar da iran ke yi da yadda isra'ila za ta zarfafa dangantakarta da larabawa a yankin biden ya jaddada ƙudurin amurka na goyon bayan isra'ila zan furta har sau dubu biyar a tsawon lokacin da nake aiki cewa amurka ta ƙudiri aniyar goyon bayan isra'ila bisa ga ra'ayoyin ra'ayoyinmu da kuma abubuwan da ke muhimmai gare mu abinda ya gaya ma hazo kenan a gaban manema labarai gabanin ganawar tasu an yi wannan ganawar ce gabanin yiwuwar samun sauyi a siyasar cikin gida ta kowace yayin da amurka da isra'ila ke fuskantar zaɓuka a makonnin da ke tafi mu da ƙaƙƙarfar alaƙarmu sun zarce dukkan bambance-bambancen siyasa da ra'ayoyi da kuma jam'iyyu a cewar hazo. To a gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na gaba. Babban bankin Najeriya ya ce zai sake fasalin manyan takardun kuɗi na Naira ya zuwa ranar 15 ga watan Disamba na wannan shekarar. Kudaden naira dai sun kudaden su ne Naira 200, da kuma 1000. Amma ƙwararru a fannin tattalin arziki na ganin wannan canji ba zai rage farashin kayayyakin abinci a kasuwa ba. wakiliyar muryar amurka madina dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton Gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ne ya sanar da haka ga manema labarai a Abuja, inda ya ce bankin ya nemi izinin yin haka daga wurin shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma ya amince da sauya kudaden. In from December 15, 2022 after its launch by President Muhammadu Buhari, A nan Godwin Emefiele ne yake cewa sun riga sun ɗauki matakan rarraba kuɗaɗe zuwa bankuna domin mutane su samu sauya kuɗaɗensu daga tsofaffin zuwa sabbi. Emefiele ya ce ya ba bankuna dama su buɗe cibiyoyin sarrafa kuɗaɗensu daga litinin zuwa asabar domin karɓar duk kuɗaɗe da kwastomomin su za su mayar sannan a ba su sabbin kuɗi. Emefiele ya ce za a ci gaba da amfani da tsoffin kuɗaɗen har zuwa ƙarshen watan Janairun shekara 2023. A ƙa'ida ya kamata a rika sauya takardun kuɗi duk shekaru takwas amma a yanzu an kwashe shekaru ashirin ba a sauya takardun kuɗi da ake amfani da su a Najeriya ba wani abu da kwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Mikati ya tsokaci yana cewa a gaskiya idan gwamnatin Najeriya ta bi a hankali ba duk tunanin da ake za a samu ci gaba ko kuma alfanun canjin da ake tunanin za a yi na launin kuɗin nan zai iya kawo cikas ana kwalliya ba lalai bane ta biya kuɗin sabulu a shekarun baya da aka yi irin wannan canjin launin kuɗi mutane da yawa ma sun rasa rayukansu wasu da yawa ya zamo sanadiyan karayan arzikinsu ina ganin idan aka ce dole sai an yi abin nan cikin kwanaki 45 jama'a da yawa za su yi tunanin zalunci ko makisanci ko rashin tausayi ko kuma wani tunanin cewa kawai ana ƙoƙari kokari ne a gallaza ma mutane azaba shi ma manazarcin harkar tattalin arziki yusha'u aliyu ya ce wannan sauyi ba zai kawo saukin farashin kayan masarufi ba duka kokarin rage hauhawar farashi da ke damun tattalin arzikin ƙasar nan wanda ya kai sama da kashi 20.77 daga kudaden ruwa na banki da kuma kudaden tsare-tsare na ba da basussuka na babban bankin Najeriya ba za su rage hauhawar farashi ba to shi babban banki ya ba da wani babban uzuri na cewa sama da kashi tamanin na kudaden da aka buga domin a yi hada-hadan kasuwanci da hada-hadan kudi a cikin kasan sama da kashi tamanin na waɗannan kudade ba sa cikin bankunan kasan to kin ga idan aka samu irin waɗannan kudade waɗanda suna da yawan gaske ba sa cikin bankunan kasan to suna ina ne amma in kin tuna daga baya mun ta yin bayanin cewa da dama daga cikin kudaden kasan waɗanda ya kamata a yi kasuwanci da su yana hannun 'yan siyasa wasu su suna hannun 'yan boko wanda ba sa so su kai kudaden su bankuna da kuma wasu daga cikin kudaden suna hannun 'yan ta'adda. Godwin Emefiele ya ce wannan sauyi zai sa bankin Najeriya ya sa ido akan harkokin kudade musamman waɗanda suka shafi harkar tsaro da ƙasar ke fama da shi a yanzu. A shekara 1999 ne aka kawo takardar naira 100 sannan aka kawo naira 200 a shekara 2000 naira 500 kuma an fito da shi a shekara 2001 sannan takardar naira dubu an fito da shi ne a shekara dubu biyu da biyar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba domin iyali. Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. kafu mai salama da bakin namu da ke nazarin hanyoyin shawo kan abin da hukumomi ke ɗauka a matsayin bautar da ƙananan yara da ake yi a ƙasashen nahiyar Afirka da dama. A makon jiya, bakin sun ambaci matakai uku na shawo kan wannan matsala inda kuma za mu ɗora kenan yau. ya kamata duk dokokin da suke kula da wannan al'amuran aikin yara da kuma ma'aikatu wanda suke kula da su ya kasance suna aiki tukuru tsakaninsu da Allah don su kawo gudunmuwa wajen tsaye da wannan al'amarin saboda kaga akwai ma'aikatan aiki kenan kwadago akwai ma'aikatan ministan shari'a wanda yake ciki kai har abin nan birgar ke da kwai duka masu kula da wannan abubuwan amma sai ka gani a kwana a tashi kamar abin ana tuka yana eh ana ana kau da kai kawai kai na kaba hmm. kenan ya kamata su ma su yi raskwana su diba su gani menene ba ya cikin aikin nasu kuma yaya ne ya kamata a kawo gudunmuwa don aikin nasu yayi tasiri sannan na ƙarshe sai a diba cikin wannan babban kundin na cin rani mm. a diba a gani yadda ya kamata a ɗoki wannan aikin yara da mahimmanci kuma a samu a biyo hanyoyi na gari wanda ya kamata cikin zuwa bakuncin ya zamanto an yi amfani da dokokin da ya kamata su kare yara daga wannan safarar da ake yi na ƙasa zuwa ƙasa. Wato a ɗauki eh. hukunci ko kuma a kafa dokoki masu tsanani. Masu tsanani. Masu tsanani. Za su haramta da eh. fita da yara zuwa eh, cikin. Masu tsanani ba wai dole ba sai an zo ana ta kama mutane ana kai su kaso da wani sauransu saboda mu mun san wannan ba ta zuwa ko ina. Ba a taɓa maganin irin wannan abun ba ta wannan fannin. Su wanda suke yin wannan abun su ya kamata a jawo hankalinsu kuma inda hali ya zamanto ana sama masa aiki wanda zai sa su mance da wannan haramtaccen aikin nasu. Malam Ibrahim a ƙarshe waɗanne sharori ne za ka iya bayarwa kai kuma wanda za su iya zama mafitar wannan al'amari da ake ci. To, shawara dai na farko ba ta wuce a ci gaba da waye al'umma kai, malaman addini da hukumomi su ci gaba da waye mutane kai dangance da illa aikin yara tunda wasu har yanzu ganin suke kawai dubi ne ake yi abin baya da illa wasu kuma sun gani din ga illa amma saboda wasu dalilai nasu da wata aƙida har yanzu sun ƙi lankwasawa amma in dai kullum a ci gaba da tunasarsa musu kullum a ci gaba da tunasarwa wata rana mutum ya yarda cikai abin gare da ake gai gaskiya ne mm. kenan ƙungiyoyin hula masu kare hakkin yara kada su gashi su ci gaba da ba mutane horo na a san yadda za a yi a kare yara daga wannan aiki na biyu akwai zancen mahimmancin aka yaro makaranta tun da niger yanzu mun wai ba ma matsalar ba ma na ba a kai yaran ba ne a'a ana kaiwa to yanzu ya ne za a yi yaran su ci gaba da karatu har su kai wani mataki har su kai wani aji na karatu tun da aiko kirgaga da ake yi ta kyautatuwar rayuwa cikin duniya wanda kowane lokaci an kai rahoto a ce ai Nijar na baya sai mutane su yi ta jihohin waya a ce a ah, mu ba mu kasa yanzu kamar wacce a ce ta wuce Nijar kasa kamar wacce alhali ba su tambaya wai menene ke sa Nijar ɗin gana yau baya cikin abubuwan da ke sa kashin wanda ake ba Nijar matsayin da ake ba Nijar yana dawowa baya akwai hadda dadewar yara cikin karatu mutane ba san da wannan ba sannan kuma akwai abin da ya danganta yawan likitocin da ya kamata a kai ga yawan wagga al'umma su ne ba wai wani dogayen gidaje aka aiki da su ba yawanci ba wasu motoci ba a ba wannan bane kenan yanzu babban aikin da za a yi na ji daɗi da gwamnati ta hiddo wannan tsari na eh, makarantun kwana na 'yan mata to ina ganin in an ka jarraba shi an ka ga abin da ya bada ya kamata kuma a jarraba makarantun kwana su ma na maza tunda ai ko ana son a yi lakwal din bahaushe ke cewa sai da ruwan ciki ake jan ruwan rijiya wanda bai da abin da ya ci ba abin da zai ba yaro ya ci ana so ko ba a so lakwal ɗin ba za ta nisa ba ba zai ilimi mai ba. In mm. ba baka ci so ba gobe ka je ko hura baka sha ba jibi dole ka yi kwana ko wani aboki ne gari ku je ku ciyawa ko ku je ku wani abu dan ka samu zara ka samu ko ka sai ka yi kenan wadda ake nan ana raskwana ana ganin yankuna yankuna na ƙasa inda ke da ko mutane ana son hagalabeta ana gina makarantun kwana na mata ya kamata wannan binciken a ja shi a kai shi a kuma haga su karan kansu 'yan samarin ya maza a kawo su wa'anda suna cikin yankuna wa'anda mutane ba su da ƙarhin su bi sau da ƙafa yara har su kai wani mataki na karatu ya kamata shi ma wannan a shi sannan na yarda da bashar inda yake zancen ya kamata a canza fasalin yadda mata hiyar boko ke ta haya tamu tunda ba kowa bane ke iya shiga boko har ya kai ƙarshe har ya kai kololuwa a'a yanzu ni zan baka misali me yasa na ce haka nan ni a shekarar da aka samu sai'i e, garinmu mun kai mu sattai ajin farko ajin farko da ni raskona daga baya bayan dun mun girma ni ga mun fi mu haka jami'a cikin mutum sattai ina saura duk ga hanya an yi ta zubda kenan wanda ba shi iya karatu har shi dogo ya kamata tun da wuri su masu ba da horon su lura da wani ba shi iya dogon karatu nan ya kamata a kai shi wajen koyon aikin hannu kuma koyon aikin hannun ma nan ma mun fara ganin akwai wani cikas ba kazawa ka koya ma yaro aikin hannu cikin wani yanki inda abin da an koya mishi a shekara sai a yi bai wuce so guda ko su biyu zaɓi ƙasa masu wannan abin kamar yanzu ka koya mutum mai nijeri yana cikin wani aikin kafinta mm. ko kuma aikin buga ƙohohi waɗannan wanda ake sama gida duka cikin garin nasu sai a yi shekara wani bai gina siminti ba balle a kawo jinuna a asa duk ginin eh, laka ne duk laka ne balle ya nemi wannan abubuwan ya zo ya sa kenan nan ma ya kamata a ce an yi raskwana horon da ya kamata a bada tunda boko ma menene an yi tayi an yi tayi mutane na sa ɗiyansu suna ganin kamar in kasa yaro boko ka huta giya da aka saya kai labari yanzu ta ta yi ta haya mutane na karuwa ayyuka na ragewa ya kai yanzu dan kai bokon ba gama lahiya bane dan kai bokon ba labari za ka kaiwa ba kenan wannan abin shi ma yana cikin abubuwan da kuma ya sarar da gwiwan wasu uwaye suka ce akwai abin da kowane lokaci ake cima model abun gwaji hmm. cikin gida yan aka ɓace wanda ke babba aka riga sashi yayi bai kai labari ba to na bayan nan duka akwai waya cewa za su yi wa na ma ga yanan da ya yi yayi ni zani ci gaba da ina bara ɗiyana suna tiya daga bayan suna dawowa ba su yi komi ba kaga wannan matsala an same ta wajen bukon yanzu wajen koyan aikin hannun ma ilfukuri a yi la'akari da wannan abin ka a koya ma yaro abin da in ya koyo ba zai ci amfanin shi ba a koya ma yaro abin da in ya koyo shi ci amfanin shi sannan na ƙarshe ba a ƙarshe hmm. an yi magana su bashar ya yi magana su waɗanga masu ɗaukar yara suna ƙetare ƙasa da su lalle sanin kowa ne har zuwa baya bayan nan akwai sakaci na hukuma tun da bashi wa kana ganin mata ga suna ayari guda sun taho da yara kuma har za su tsallata iyaka ka ki musu magana in balaguro ne wanga cikin ƙasa an yarda kuna iya ku ce za ku tsaya a wanga gari za ku tsaya ganin dangi za ku tsaya wajen biki mai tsallata iyaka tare da ayari na yara kuma alhali in ma aka ce ku baro sakarar haihuwar yaran nan ba ku da daga nan an san akwai wata manufa kenan nan ma ya kamata a ce a sa ido sosai akan iyakoki kwaran matakai a sa ido sosai na gani kwanukan baya hukumomi sun da cikin jihar nan tara magana tsakanin jihar da magana da agares wani ayari na wasu mazawa da za su tsaya suna ba wasu za su ba ba hausa su fasa ba kenan dole sai an sa ido dole sai an yi takatsantsan dole kuma sai an ɗauki matakai wa'anda ya kamata domin a shawo kan matsalar aikin yara. Nan kuma za mu dasa aya a kan wannan batu sai mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Bashar Mamman shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula da ɗan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa sai jagoran tattaunawan Suleiman Muni Barma a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. shuru ko in magana. Mata su baka amsa. Ashe. kanjamau cuta mai cutarwa kanjamau cuta mai cutarwa kanjamau cuta mai cutarwa kanjamau sai dacewa sunan shi kan jama ko ko da dukkan kuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son ƙari ajewa idan ka gamawa wani aski kafin wani ka zamto konawa ka sanya yar wuka bakin asikar domin cuta ta zamto kaucewa koko akwai spirit mana nan wanke askar da shi don gyarawa da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. fadar shugaban kasar rasha ta kremlin ta ce shugaba vladimir putin jiya laraba ya sa ido kan yadda dakarun bangaren kayyadaddun makamin nukiliya suka yi atisaye wanda aka shirya da zammar kwatanta yadda za a tunkari duk wani gagarumin harin nukiliya gidan talabijin na rasha ya nuna wani faifan bidiyo na yadda putin ke kallon rawar dajin ta wani akwatin talabijin inda wasu kwamandojin soji suke ta bayanai a rahoton ministan tsaron rasha sargi shegu ya ce a rawar dajin an yi amfani da abubuwan da suka hada da jirgin ƙarƙashin ruwa mai makamin nukiliya da jiragen yaƙi masu dogon zango an kuma yi gwaje-gwajen nau'ukan makamai masu linzami wasu magoya baya sun kamanta zama firaministan ingila da rishi sunak ya yi da yadda obama ya zama shugaban amurka inda suka nuna kamanceceniyar hakan a zaben barack obama na shekara ta da takwas a matsayin bakar fata na farko da ya zama shugaban amurka sunak wanda ba indiya ne shine firaministan burtaniya na farko da ba farar fata ba an naɗa sunak ɗan shekaru 42 cikakken mai bin addinin hindu firaminista shekaran jiya talata bayan da ya samu goyon bayan akasarin mambobin jam'iyyar conservative a majalisar dokokin ƙasar kuma rabon a samu matashin shugaba haka a Burtaniya tun shekaru sama da ɗari biyu. A Iran wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta cikin wani masallacin 'yan shi'a da yammacin jiya Laraba inda suka kashe mutane goma sha biyar tare da raunata wasu sama da arba'in bisa ga bayanan jami'ai. An kai harin ne a masallacin sha shirak da ke birnin Shiraz. Kafafen yaɗa labaran gwamnati sun bayyana harin a matsayin na ta'addanci suka kuma ce an kama biyu daga cikin maharan zuwa yanzu dai babu wata kungiya da ta ɗau alhakin kai harin. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kama an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim da ya taya ni gabatar da shirin da Salomon abu da ya haɗa shirin sai kuma injiniyan mu na yanzu Jimmy Cook ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu wani lafiya.